yanzu haka dai wasu shugabannin kungiyoyin mata a Najeriya na ci gaba da korafi game da abin da suka kira shakulatin bangaro na matsalolin da ke adabar kasar musamman mata fuskacin harkokin tsaro hakanan matan na maganin dai akwai abin duba game da yadda wasu shugabannin siyasar arewa kan koma yan abin rima sha kida yayin da yankunan su kuma ke hannun mayakan boko haram a zan zanta wata da manema labarai a yola hajiya hadiza ningi da ake wa lakabi da hadiza yar mai ganye ta yi zargin cewa da alamun ba da gaske ake ba wajen kawo karshen tashe tashen hankulan da ke faruwa a wasu sassan arewa lamarin da yanzu ya mai da wasu da dama yan gudun hijira duk Najeriya ba wanda suke da manya muke da su suna nan a zube amma ƴaƴanmu da jikokinmu da ake kashewa domin ba mu yadda ba ana ta kashe mana mutane su kuma suna Abuja suna zaune suna kwasan kuɗi kai ai bawa ya faɗa yace ai muna da bindigogin da za a gama da 'yan Boko Haram kamar da yadda alƙaluman hukumomin ba da agaji ke nunawa mata da yara su suka fi yawa a sansanonin 'yan gudun hijira batun da kuma ke bukatar kulawa alhaji sa'adu bello jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya nema da ke kula da sansanonin 'yan gudun hijiran da ke jihar adamawa ya kira ga gwamnatocin arewa da su masu taimaka 'yan gudun hijiran da ke kwarara zuwa jihohinsu eh, gwamnatocin eh, ba ma na arewa ba gwamnatocin jihohi na ko'ina muna eh, roƙonsu da su dubi halin da mutanen north east suke ciki su ba da gudumawa musamman jihohin borno da yobe da adamawa eh, saboda eh, alal hakika wayan abubuwan sun fi karfin gwamnatocin jihohi shi ya sama gwamnatin tarayya ta shigo ciki saboda haka ba za mu mu ki ba mu a matsayin mu na hukumar nema idan gwamnatocin jihohi sun kawo gudumawa don su taimaka ma wayannan wadda abin ya shafa a wayannan jihohi kawai yanzu ma jami'an kungiyar ba da agaji ta red cross na fa masu taimakawa yan gudun hijiran da hare-hare yan boko haram ke shafa alhaji aliyu mai kano da ke zama babban jami'in kungiyar ta red cross mai kula da jihohin arewa masu gabashin najeriya ya yi karin haske game da irin taimakon da suke badawa wannan abun a nemi taimako ne domin kamar ma manyan mu yan siyasan nan da sauransu don a halin gaskiya akwai waɗanda za su iya sa taimakon su bisa ga gani halin da ake ciki to wani koda zai sai sayi kaman katon na panadol wani ya sayo bandeji wani ya sayo wani abubuwa haka muna roƙo a takaice kaman su manya-manyan mutane masu hannu da shuni ba za a iya cewa sai gwamnati kaɗai ba a ah, muna gani kaman a yadda suke sauran 'yan siyasa suna ƙoƙarin zuwa kam suke kai ah, kayan abinci da kuma abubuwan kwanciya da girki to haka muke roƙo kuma a samu waɗanda su ma za su taimaka a sayi kayan magunguna saboda a ƙara taimaka wannan mutane kwarai da gaske yanzu dai jama'a na ci gaba da yin addu'o'in Allah ka ƙoshin wannan matsala na na hare-haren da 'yan mindiga masu tada kai baya ke kaiwa Ibrahim Abdullaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya